Jama'a masu sauraron mu da wannan maraicen talata assalamu alaikum barka da warhaka da kuma sake haduwa da ku ta cikin wani sabon shirin noma tushen arziki. To yau dai shirin zai mai da hankali akan yankin tafkin Chadi da tasirin yankin ga tattalin arzikin Najeriya a zamanin da yankin arewa maso gabashin kasar ke zamana lahiya da kuma yadda a halin yanzu tashe-tashen hankula da hare-haren 'yan Boko Haram suka hargitsa wurin. suka kuma tursa samu dubban ɗaruruwan mazamna yankin tarwatsewa a cikin Najeriya da kuma ƙasashen da ke makwabtaka da ita. Da farko za mu fara da tarihin yankin tafkin Chadin tare da shugaban ƙungiyar masuntan yankin a jihar Borno a tattaunawarsu da wakilin Haruna Dauda biyu. ni dai muhimmin sunana shine alhaji abubakar gamandi usman sannan ni shugaba ne na masu kama kifi na lecture daga baki daya na Borno State. Da farko za mu fara batun wannan lecture din kanta. Wai ya wannan lecture din take ne mutane in suka ji ah, yankin lecture ko kuma tafkin Chadi mutane za su san ya wannan yankin lecture din yake ne. Eh wato lecture wato wani wuri ne mai fadin gaske a da kuma har yanzu yana da fadi madadin gwargwadon shi amma wuri ne wanda ya suna a ah, taimaka ma al'umma yake da fadin gaske a da a rubuce yadda muka samu da yake shekarun mu din ba su kai wancan lokacin ba duk da dai mun dan ga wani sashi daga na lokacin masana sun ce yana da fadi na square meter zai kai dubu ashirin da biyar a wancan lokaci din to amma yanzu kwararowar hamada canjin yanayi da abubuwan da suke faruwa dai haka da bushewan wurin to ya kawo yanzu ya ragu ya zo zuwa baya wanda yake a tsarin masana yanzu suna ganin ba zai wuce irin square kila eh, meter kamar dubu tara zuwa ko dubu goma sha biyu haka ya ragu sosai a yanzu din ba kamar yadda yake a daɗin ba haka yanzu ya samu raguwa sosai me kawo kake ganin eh, tsukewar wannan ruwa eh wato wannan tsukewar ruwan akwai al'amura da dama wanda yake masana suka gansu kuma na daga cikin tafiye-tafiyen da muke a kasashe daban muna mitin sukan gaya mana abubuwan da yake kawowa kuma mu muna ganin abin da muke gani a idon mu mu dai abin da muke gani a idon mu na daga ciki karancin ruwan sama yana kawo ma watan tafkin cari din koma baya kuma sannan akwai dam dam da aka yi akan ainihin shi da cari din kogunan da ke kawo mishi ruwa din wasu duka an yi dam dam akan su to kaga wannan ma yana kawo mishi komawa baya saboda duk inda aka dam din ruwan ne ke zukewa domin a sani shi tafkin cari din fa ba wani watan kogi bane wanda yake da ruwa na kansa a'a ruwan duka suna gangarowa ne suna zuwa su taru a cikin cari din to eh, wato akwai kamar kamagu dogo wannan kaga shi mana daga ciki daya daga cikin wanda yake ba wannan lecture din ruwa sannan akwai shari wanda yake shi ma shi ne yafi ba da ruwan ma gaba daya sannan akwai na sharin a cikin chadi ne sannan kuma akwai lagoni wanda yake shi ma daga wajen kamaru da najeriya na suke fitowa suke haduwa su ma duk suke zuwa a cikin wannan lecture din to kaga mafi yawan su duk yanzu akwai dam dam dam dam dam da aka yi da yawa to kaga wannan duka ya tsuke wato rashin isan ruwan ya zo inda yake bukata domin an tattare su a wurare dama kuma ga rashin ruwan sama da baya samu ba a samu isasshe dan ko yanzu aka samu ruwa isasshe to za ka ga dan farfado haka amma kuma ya koyi irin dadin nan gaskiya ya kasa sosai yanzu haka har ba a tsammanin ma zai iya komawa irin wannan lokaci din yadda aka san shi a dadin to ranka dai kaman da me da me ake gudanar a wannan yankin tafkin chadi tafkin chadi wato yana da abubuwa da dama wanda ake gudanarwa a kan shi musamman abin da ya fi in aka ce tafkin chadi abin da mutum zai saurin kamawa shine kifi kifi kifi lakin chadi wato yana da inda yake ba da gudunmuwar kifi mai yawan gaske wanda tunda akwai kifi har yanzu ma kuma da kifin yake raguwa ma amma har yanzu din akwai kifi dai gwargwado wanda ake samu sannan kuma akwai noma wato wuri ne wanda ake noma ake samun amfani da yawan gaske a wannan wurin saboda shi yana da ƙasa mai kyau kuma ƙasan shi din ba ta wahal da masu noma kamar irin sai an sa taki mai yawa kuwa sai an yi kaza sai an yi kaza to gaskiya shi tafkin chadi din ƙasan shi din tana da waton albarka da danko da amfani yadda duk abin da aka sani amfani akan same shi sannan kuma akwai kiwo da ake shanu in ka ga da suke girma a cikin wannan tafkin cari din da bane daga wasu da wasu wurare din yadda shanun mu suke girma idan ka duba yankin tafkin cari ko a kasuwa ka je aka kai shanun mu irin kurmi idan za ka da za ka tafi daga inda ake da kifi a shanu to za ka ga namu din suna da bambanci da sauran shanu domin namu din gaskiya suna samun wato ciyawa mai kyau a tafkin cari din sannan kuma ga kasuwanci yana tafiya domin tafkin cari din ya hada kasashe guda hudu Nijar, Kamaru, Chadi, Najeriya ko uba. Kaga duka wannan wurin wato amfanin da ake amfanuwa a tafkin Chadi gaskiya amfani ne ba kaɗan ba ba na wargi ba. Akwai amfani sosai. To kamar suwa da suwa suke zuwa sayan waɗannan kayayyaki na ko kuke fitarwa ko kuma akan samu mutane ne sukan zo daga waje su sai waɗannan kayayyaki a kamar kowace kasuwa shi daman duk inda ake da abin sayarwa to dole a samu shi wanda yake da abin zai iya zuwa ya je kai ya sayar inda ake kai abin a sayar sannan kuma mai bukata ya samu arha ya samu sauki to zai iya zuwa nan gindin maganin sai ya zo ya saya daga wasu wurare wanda suke daga nisa za su iya zuwa domin waton shi inda da aka ce nan ne ake haifar da abubuwa ake samar da shi to zai zama akwai arha dole idan aka ce kifi za a samu mutane daga sassan Najeriya nan kakaf ba inda ba a zuwa lakcadi a sai kifi haka kuma a sassan najeriya gaba daya ba inda ba a zuwa lakcadi a sai shanu sassan najeriya gaba daya ba inda ba a zuwa lakcadi domin a sai amfanin gona domin amfanin gonan mu yana da bambanci da na wasu wuraren a cikin najeriya eh lallai to ko me ya bambanta amfanin gonan yankin tafkin chadi da na sauran sassan najeriya dausayin kasar ne ko kuwa Ku kasance tare da mu rana ya ta da izinin Allah ku ji wannan bayani. Yanzu a madadin shugaban kungiyar masuntan yankin tafkin Chadi a jihar Borno Alhaji Abubakar Gamandi Usman. Da wakilin Haruna Dauda biyu wanda ya tattauna mana da shi, da wadda ta haɗa mana sauti Julie Ledas Gresham, ni ce taku Halima Jimrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya.